manuniya. kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa muhammadu buhari tun da za a shiga maganar zaɓe mun tattauna akan irin harin da aka kai mabokin aikin mu a jihar anambra za a ɗauki mataki a kai miliyoyin wasu daga cikin 'yan majalisar da tijan tare najeriya kenan jim kaɗan bayan tashi daga wani taron tattauna batutuwan tsaro shi kuwa tsohon shugaban inshorar lafiya a tare najeriya gaya wa duniya yake cewa mafi akasarin abubuwan da ke faruwa a najeriya fa shugaban kasa buhari bai san me ke faruwa ba ko da ko 'yan najeriya na ganin abun baro. baro-baro. To ai ni ba ni na tada mashi da hankali ba. In tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah. Gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba. Game da maganar shirin shimfiɗa shimfiɗar shiga fagen zaɓe kuwa wani mai ta'alikin siyasa ne ya ce idan talaka Najeriya bai sauya salo ba to koma me ya faru shi ya jawo kanshi a wannan karo. Kowa ya kamata ya ji tsoron Allah. Mu san ina muka fito ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya. Shi kuwa shugaban wata jam'iyyar jam'iyyar adawa tare Najeriya cewa yayi duk da irin matakan da hukumar zaben tare Najeriya ta ɗauka na magance zuren murgudun magudin zaɓe fa akwai wata matsala da yake ganin ya kamata 'yan Najeriya su hararo. Yana da gaskiya da yace zai iya hana magudi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓa cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kuka ce yana ƙara samun tauraro. Shiri na tamanin da uku cikin jerin shirin manuniya idan aka ɗauko ƙididdiga daga lokacin da sashen Hausa na muryar Amurka ya ƙirƙiro. Mai yiwuwa ƙirƙirar kuma amma ta sauke sabon salon sassaƙe saiwar su tsaro ce ta sa 'yan masarjan tare Najeriya suka kira wani taro. Har ma mataimakin gagaraba dauna masarjan tare Najeriya da ya wakilci shugaban dan majalisar dattijan tare Najeriya wurin wannan taro sanata Aliyu Sabi Abdullahi na sanar da duniya cewa an samu ci gaba a bangaren tsaron a wannan karo. Bita aka zo yi na wancan mitin da aka yi da duk shugabannin rundunar sojoji chief of defense staff chief of army staff chief of air staff chief of naval staff ban gan su ba yanzu sun riga sun wuce mana ƙasa na neman tsaro ai ba wasa to distinguish wani bayanai suka yi muku ne domin muna ganin harkar rashin tsaron sai ƙara ta'azzara yake a a habba ke kuma ai gashi an tare abokin aikin to ai wannan guda daya ba shi ne ya nuna tazaranci ba mana ai adalci ma mutane yawan rayukan da aka rasa a ai ai dakarun nan suna iya kokarin su kamata yin mu la'akari cewa da suwa suke wannan fafatukan akwai dan Najeriya yanzu ga wanda zai iya hito kai tsaye ya ce ya san inda mutanen nan suke zaune in har ya ce ya sani to shi ma yana cikin su yakin sunkuru ake yi kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari a shirye suke da sabon makamai da suka samu da sauran abubuwa da suka samu su shiga su iya kokarin su kuma ni mai magana sanato aliyu sabi abdullahi mutanen yanki na sun tabbatar mini cewa lallai an samu eh, soyi daga yanayin da suke ciki a da. Shi ma dai shugaban kwamitin da ke kula da harkokin 'yan sanda na Masar jan tare Nigeria sanata Halir Dauda Jika na jihar Bauchi jirge jawabin jan hankalin 'yan ƙasa akan taron da ya ce dole ne a tattauna maganar tsaro tun da ga zaɓe nan ya gangaro. Tunda muna shirye-shiryen shiga lokacin zaɓe a ƙasar nan so dole mu ji a ci gaban da aka samu. Me ya ci gaban da suka bayyana maka cewa an samu? An nasa samu rage-ragen hare-hare da garkuwa da mutane da ake yi musamman a nan arewa ta yamma da kuma arewa maso gabas insha Allah muna sa ran nan ba da dadewa ba za a sake samun ci gaba me ke faruwa da kayan tsaro da aka sassaya da ba a amfani da su to ai kamar yadda na gaya miki duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkan yana cikin wannan zauren taro da aka yi wanda san cewa abubuwan harkan tsaro ba dukkan abun da aka tattauna bane zan zo in faɗe su a fili kullum aka tuntube ku sai ku ce ba a maganar tsaro a fili wallahi ba tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai abokin aikin mu a jihar Anambra za a dauki mataki akai wanda sun tabbatar musu cewa ba za su iya hana gwamnati ta gudanar da harkokinta ba. Mai sauraro ko ka tuna harkallar hayyakewa junan da aka dinga samu a lokacin farfesa Usman Yusuf na shugaban hukumar inshorar lafiyar da aka ce ya karta layi ne akan cewa babu wanda ya isa ya ci koda taro? Shirin manuniya ya nemi jin ta bakin tsohon shugaban hukumar inshorar lafiyar farfesa Usman Yusuf akan rikicin da aka yi a wancan lokaci tsakanin shi da ministan da wasu ke ganin kamar da hannun shi ya bambaro a ni gaskiya wallahi zan mashi abin nan ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki saboda haka wai ba ya kawo ni bane bani dan kazan ni dai wanda taba ganin shi ba to amma wai kai sunanka ni wanda gaba kuma ba nan nike ba kuma ban roki kowa ya bani wannan aiki ba ni da na san ma wannan aikin haka yake Ni zai kai ni ma asa ni na je in yi wannan aiki daga ba da gaske suke ba ka gane ana ya kata eh to ai abin da ya sa mutane a lokacin sun dinga mamakin cewa ya za a ce kai kana aiki a wata hukuma amma ka tayawa da ministan ka hankali wanda ake ganin wani bakon abu ne to ai ni ba ni na tada mashi da hankali ba in tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah me kawo ni ba na zo bane wani tara kuɗi ko in gida gida ko in be ban bukata wannan alhamdulillah wato kana cikin gwamnati ba ka iya magana to Allah ya mani wannan abin nan cewa ya fidda ni daga wannan kasanta wanda shi yasa zan iya magana tunda wannan hukuma da nake ciki kuɗin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kawai ake so a yi sata hujjojin da ka fito da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe wallahi da gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba gaskiya ban gane ba <laughs> to NHIS kai kalilan ce cikin duk matsalolin da ke kan shugaban kasa. Game da maganar zaben shekara mai zuwa kowa ɗaya daga cikin masu talikin abubuwan da kan kai komo Malam Umar Yahaya Zariyan da aka sani na gwandu ne ya jawo hankalin talakawan da ya ce su yi hankali da 'yan siyasan da kwanan nan za su ga sun fara bin su kwararru kwararru. Talakawa da kansu a su da wukan yanka. su ne suke da faɗa aji duk wanda kuke gani manyan nan suna da cika da batsewa sun taba kaza sun taba kaza su ne tsofaffin kaza da kaza ku kyale su ba ka samun mutum ɗaya daga cikin su zuwa uku hudu biyar wanda za su fito su jefa maka ƙuri'a ranar zabe so mu dai talakawan 'yan uwana su ne waɗanda suke da alhakin da determinin wa zai zama shugabansu a matakin shugabancin ƙasa gwamnoni sanatoci da ainihin 'yan majalisar wakilai da sauran mukamai kowa ya kamata ya ji tsoron Allah mu san ina muka fito ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya. Umar da a ade wannan an san mu da siyasa ba da gaba ba To waya aka yi muka tsinci kanmu ne a siyasar gaba a yanzu? Kamar yadda na faɗa miki shine yanzu dukkanmu ya kamata mu zamo masu hankali, masu la'akari da abin da ya faru shekaran jiya da jiya da me yau ke ciki sannan kuma a ɗaura maran Abinda ake sa ran ya faru gobe. Game da alkawarin toshe ramin rungumo rigimar runto da rimba-rimba a lokacin zaben da hukumar zaɓe ta yi wa 'yan Najeriya kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta SDP Alhaji Shehu Musa Gabam ne ya ce shi har yanzu akwai wani abu da yake tsoro. Ita biba za ta ɗauki yatsarka ko kuma ta ɗau hoton ka. ya tabbata cewa an maka accreditation a turanci wanda zaka je kai zaɓe sannan in ba a maka wannan tantancewa ko ta yatsarka ko ta fuskar ka ba za ka iya zaɓe ba sannan doka ta ce mutukar wa'anda aka musu wannan tantancewa a wannan pulling unit din in zaɓen da ya fito ya fi yawan da aka cancance su wannan zaɓen ya zama rushashe a cikin tsarin doka da ake ciki so wannan zai iya hana magudi na biyu ya kashe sace akwatin zaɓe na uku ya kashe dongola ƙuri'a ka je kawai ka samu fefa ka dongola ka dongola wannan duk ya wuce so yana da gaskiya da yace zai iya hana magudi a zaɓen da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa domin in ba an yi kokari an hana sayan ƙuri'a ba a Najeriya to duk abin da suke zai zama aikin banza waɗanda suke da zuciya mara kyau na damfara za su yi amfani da dukiyansu su tabbatar da cewa sun samu agent wanda za su ba kuɗi saboda haka duk wanda zai zo zai yi zaɓe za su tabbatar da cewa sun san yadda suka yi suka ɗan bashi kuɗi ya zaɓe su yadda suke so so babban matsalan dole su tabbatar da cewa sun kawo dokokin da ba za su bari a sayi zaɓe ba to duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana rana musamman ma dai ganin ga zaɓe nan ya gangaro domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 255 ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin ikon su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun dafe domin dama kujeru ne da ake kallon su a matsayin na aro kuma a madadin dukkanin wa'anda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan bambaro ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata ta nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.